uwa matasa barka da warhaka barkam da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin nakun labarin matasa mai zo muku a kowane karshen mako daga studio Kalangu. Kuna tare da ni Fanta Shamsu da Gora tare kiya a Rimiya ne Gora an yi sallah lahiya. Alhamdulillah Gora da fatan ke ma yi sallah lahiya. Alhamdulillah. To yau da me kika zo mana? To Gora a cikin shirin namu na yau za mu da matasan birnin agada suka rayu wannan sallar tasu ta layya. A cikin takaitaccen rahoton mu na yau za mu shaida ku jihar Maradi inda aka gudanar da wani zaman tattaunawa akan yawaitar ƙananan makamai da ƙarshe kuma sai mu na wasannin motsa jiki. Gura ranar ɗaya ga sallah mawaƙin nan na Najeriya Sarahaddin Jibrila wanda ake fi sani da Auta MJ Boys shi ya je ya yi wasa a birnin Agadez. Kice matasan garin Agadez sun cashe sosai gora bari mu saurari rahoton musamman. dandamalin gidan wasa da al'adu na laya na birnin agadas ne ɗaruruwan matasa na birnin agadas suka cika domin kallon ɗan wasan nan auta mj boys wasan ya samu karɓa daga matasan agadas Na zo eh. ne mu ɗan shakata tare da iyali albarkacin sallah. Gaskiya abun ya yi kyau. Matasa sun zo. Na zo tare da abokanina da budurwata. Mai fasa'a Saradin Jibrila da aka fi sani da suna auta MJ Boys ya samu babban tarbo daga matasan Agadas maza da mata. Na ga karamci na ga soyayya daga jama'ar Agadas. Musamman dai matasa da 'yan mata haka da kowa ya halarci wuri kuma wuri ya yi abin da ya fi tafi birge ni cikin wannan wasa yadda jama'an da suka zo gurin suka nuna goyon bayan su da akan wasan da muka gabatar ɗari bisa ɗari sun ji daɗin ta. Bisa buƙatar matasan birnin Agadas wanda ya shirya wasan ya ɗauki alƙawarin shirya wata wasa ta biyu. Gora bayan wannan sallar layya ko in ce bayan an ci an suɗi abokiyar aikin hawa maman ta zaga wajen sayar da bisashe na nan babban birnin Yamai. Kai bari gora wasu sun sayar da dama kuma wasu sun yi kwantai sun mayar da bisashen gida ga dai wasu daga cikin su da suka yi mata bayani. fu an mayar da raguna gida ba su samu shiga ba a kasuwa wasu ko kuɗin mota ma ba su samu ba ba mu sani ba ko kuɗi ne babu da mutane ko menene dai allahu alam tun jiya zuwa yau ake ta lodin dabbobi bisa motoci ana mayar da su gida an sayar hannun shika talatin jika arba'in jika hamsin ni dai rago guda ni kawo ban saida ba to gaskiya masu saidawa sun saida ni dai guda ni kawo gashi ban samu ciniki ba kowace shekara shekara muna zuwa muna jin daɗi amma ban da wannan karo ba mu taɓa ganin irin haka ba raguna ga sunan sai dai a da su gida ka kawo guda ka kasa samun tayi ko da jika hamsin kwana bakwai kafin sallah na zo amma ko taro. gora ranar Lahadi da ta gabata a gidan al'adu da ake ce galeri Tawaido aka gudanar da wasan slam wanda matashi da ake ce ma Joel Gandi ya gabatar. Haka ne Gora sauran uwan mawaka ma kamar tawagar da ake ce Fatima Salam Rikol sun zo sun taya shi a wajen wasan. Ga rahoton da abokin aikin Faisal Bubakar ya shirya mana. Jama'a sun je da himma sosai domin kawo goyon bayan su ga mawakin zamani na Salam. Wannan ce wasasa ta farko da ya shirya shi kadai kuma ya gamsar da 'yan kallo. Hakika wannan ne wasa da na taka a gaban jama'a. Na mayar da hankali ne a cikin shirin waƙoƙi da na yi. Na gamsu matuƙa da abin da ya wakana. Muna godiya da duka waɗanda suka saka mana tsammani da masu goyon Merci à ceux qui soutiennent. Yanayin wasar ya kasance mai ban shawa, 'yan kallo sun yi daɗin wannan wasa daga mawaƙin da sauran mambobin tawagarsa, ya kuma yi kira ga matasa da su mai da hankali akan wannan salon waka na Salam. Waƙen salon magana cewa da Salam abu ne da kullum nake so a raina, abin da nake kira ga matasa su mayar da hankali ga wannan haraka, balle matasanmu. Ina ganin wata hanya ce da za a saurare su. Wannan haraka ta waƙen salon magana yana da kyakkyawan kuma balle a nan Nijar. Yanzu haka akwai 'yan wasa da suka ci gaba. Muna son matasan su rika goyon bayan 'yan wasan. Matasa sun bayyana cewa ya zama wajibi su yi wa mawaƙa goyon baya domin waƙar salamu ta bunƙasa da ma al'adun Nijar baki ɗaya. Sai mu shiga cikin takaitaccen rahoton gora. Hukumar tattara da kuma kulawa da miyagun makamai a cikin kasar Nijar su suka tsara wani zaman tattaunawa a jihar Maradi wanda maudu'in shi shine saka hannun mata da matasa a cikin yaƙi da ƙananan makamai. Haka ne gora sun kwashe kwanaki biyu suna gudanar da wannan zaman tattaunawar akan wa'annan irin makaman ne da kuma hanyoyin bi wajen damƙa su a hannun hukumar. Ga rahoton Muhammad Mamman. Su 25 matasa 'yan mata samari da manyan mata mata ne da suka fito daga yankunan ƙasar Nijar wanda aka ma wayar da kai bisa ga yaduwar ƙanƙanan makamai. Idan garin Maradi ya zama zaben karɓar wannan haɗuwar dalilin shine rashin kwanciyar hankali da ake gani a wannan bangaren kudu a cewar Abdulkarim Bubakar matashi na garin Maradi. Muna da iyaka kai tsaye da Najeriya sannan wajen madarunfa da dan Kano ana samun shige da ficen makamai. Waɗannan makamai suna yawo a hannun matasa da mata nauyi ne da ya rata a wayar mu wayar da kawuna waɗannan matasan. Daga tawa ya zo wata karkarar Nijar kuma da ke fuskantar rashin kwanciyar hankali Abdulrashid Zaku ya bayyana cewar wannan haɗuwar za ta ba su damar ba da gudunmuwarsu wajen matasa. Matashi idan yana rike da makami akwai hadari, saboda idan bai yi amfani da shi ba yau ba a sani ba gobe. Tunda idan ya tsinci kansa bai da kodala aljihunsa alhali yana da nauyin da yake kansa musamman salula, fada, azashayi, budurwarsa da sauransu. Kun yana iya ingilsa shi ya amfani da makamin. Don haka wannan haduwar tana da matukar mahimmanci. Mun ɗauki aniyar yada waɗannan labarai. Shi kuma Abdurrahman Kutata na Agades ya ce tabbas sun ba da kai gadan-gadan na ganin sun wayar da kan 'yan uwansu matasa. Mafi akasarin makamai ne da jama'a suke iya tafiya da su a cikin sauki. Kuma mun gane gwamnati ta saka wani tsari don dakile yawo da makamai ba bisa kan ka'ida ba. Ya kamata kowa ya kawo gudunmuwarsa. Wannan haɗuwar ta baiwa matasan damar samun masaniya kan kala-kala irin ƙananan makamai da kuma yanda suke da haɗari. A yanzu kuma sai wasannin motsa jiki. Wasannin shan Olympic na bana shekara ta 2020 wanda za a gabatar a garin Tokyo kasar Japan sun fara jiya Juma'a 23 ga wannan watan na Juli sannan har an fara buga wasannin kwallon kafa. Yar wasan taekwondo ta kasar Niger ta kate Ben yusuf za ta karawa gobe Lahadi in Allah ya yarda a karfe 4 na safe agogon Niger karfe 10 agogon Tokyo. Gora kasar Guinea ma wace da farin ta ce ta fasa aikata wagar ta saboda cutar corona ta sake shawara a ranar Alhamis da ta gabata. ta ta yarda ta aika tawagar tata mai dauke da mutane biyar ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasanmu na yau mun gode muku da sauraron shi da kuka sai kun gobe idan allah ya kai mu na rai